Mutuwar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ta yi wa 'yan Najeriya da yawa daɗi ganin cewa shine jagoran ƙungiyar da ta addabi mutane musamman arewacin Najeriya da kashe-kashe. ƙungiyar ISOP da ta balle daga Boko Haram ce ta kaiwa Shekau hari wanda hakan ya sa ya kashe kansa maimakon ya yarda a kama shi. shugaban isol abu musab albarnawi ya bayyana cewa shekau ya zaɓi ya je kungiyar lahira maimakon ta duniya hakan nan ma ita ma kanta kungiyar boko haram wadda yaran abubakar shekau sun tabbatar da mutuwarsa inda suka nema masa gafarar allah da ya gaji abubakar shekau bakura sahaba madu ɗan shekara 24 sannan ba shi da kwarewa irin ta abubakar shekau mai sharhi akan ayyukan boko haram bulama bukati ya bayyana cewa wannan dama ga sojojin najeriya su murkushe boko haram gaba ɗayanta dan yanzu tana da rauni sosai kuma bayyana cewa faɗan tsakanin Boko Haram da iswaf bai kare ba don kuwa Madu ya jagoranci mayakansa sun kai hari ramuwar gayya akan iswaf wadda kuma suka kashe wa albarnawi mayaka da yawa hakan kuma shi ma albarnawi yana fuskantar barazanar tawaye a karkashinsa inda wasu mayakan iswap din sam ba sa jin daɗin mulkinsa. Hakan shi ma wani mai bincike kan ayyukan Boko Haram na cibiyar bincike da ke kasar Faransa Vincent Faucha na da irin wannan ra'ayi inda ya ce faɗan da ke faruwa tsakanin ISOP da Boko Haram dama ce ga sojojin Najeriya su gama da kungiyar kamar yadda PM News ta rawaito. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa arewa maso gabashin Najeriya akwai mutane miliyan 4.4 da ke fuskantar barazanar mutuwa saboda yunwa. Wakiliyar majalisar a bangaren bada agajin gaggawa, Christine Kul ta bayyana hakan ne ga manema labarai inda ta ce akwai kuma karin mutane 775 da lamarin da suke fuskanta ya sananta. Lokaci na karshe da Najeriya take fuskanta irin wannan bala'i shine a shekarar 2017 da aka samu fari. Yanzu kuma sai ku gyara zaman ku domin kallon bidiyo yadda ake kwasan 'yan gudun hijira zuwa masaukin su a jihar Borno da kuma yadda 'yan ta'adda suka yi wa Fulani a jihar Oyo. irin yadda aka yi jigilar kwashe 'yan gudun hijira kenan a ɗaya daga cikin sansanoni da aka rufe a maiduguri an rufe kofofin shiga waɗannan sansanoni bayan kwashe mutane zuwa wurare da aka tanadar musu ana shaida ganin yadda mutane suka kwashe kayayyakinsu suna barin sansanonin a cikin abubuwan hawa daban-daban an ba su abinci an ba su kudade da za su fara kasuwanci da su an ba su kayan kwanciya magashi insha Allah an sa su mota za a kai su su da kansu ne suke nemi tafiya ba ne gwamnati na ta tilasta musu ba za je su fara noma da kuma kaman kibi da kasuwancin su alhamdulillah eh, akwai cikakken tsoro sha Allah kamar da mutane suke zama can akwai ganaki akwai tsoro kun Allah ya yarda da taimakon Allah kuma da taimakon jama'in tsoro sha Allah za su yi rama babu na zai faru da yawa daga cikin yan gudun hijirar sun ji daɗin kwashe su daga sansanonin da suke tare da ba su sabon wuri mun gudu daga ba ma dama ba mu da komai muka zo nan kuma aka dauke mu a nan gwamnati shi da kanshi ya kai mu can ai ba zai yi ya bar mu a can da ba tsoro wani abu zai taba mu ba ka san mun zama amanan shi ne wannan yawwa to shine abun dole za mu je mu zauna kuma yadda shi kwamishina agriculture ya fada ya ce shi zai taimake mu ta fannin noma aka ba mu gida da kayan abinci da shinkafa masara da katifa na, na mishe sai dai akwai waɗanda har yanzu ba su san inda za su shiga ba saboda hukumomi ba su samar musu da wuri ba eh, ni ba nan na san zan je iyakacin nan da nake ciki tun da na zo ƙasar maiduguri nan ni a nan aka sauke ni eh hajja illa galadima ita ta kawo mu wannan gida muke zani har iya wannan tsawon shekarun nan da muke ciki yanzu ni ba inda zan je wuce inda gwamna kuma zai kai mu kuma ina fata idan muka je ya mutunta mu ya ɗauke mu ya sa mu a cikin 'yan uwanmu. Sannu, ya sunan ke? Ya maimuna suna na. To me faru? Na gidan ke? Gashi na gashi na wannan kaya an one ga kishi abinci yara akuya na duk an ɗauka. Duniya duk kuɗi na. tashin bindiga kawai muka je daga ina suka taho daga ibadan suka fita har hadda kuɗi ma duk an gogore mana ba abin da aka ban mana iyakan zanin da muka sa hairi ba Wasu daga cikin Fulani kenan mazauna rugar badan, a ƙaramar hukumar Oluyele a jihar Oyo suke kokawa bisa asarar da suka tafka biyo bayan harin da 'yan bindiga suka kai masu. A cewar Halima Inusa wakili maharan sun kwashe kudinta naira dubu ɗari uku kana sun kone kayan garar da iyayenta suka sai mata na kimanin naira dubu ɗari biyar kasancewar ta je gidan iyayenta inda ta yi haihuwar fari. kaya dubu ɗari da kuɗin dubu ɗari Shi ma Malam Umaru kawa ya yi. An lalata mata kuɗinsu wallahi kuka suke ko takalmi ba su da shi haka suke gudu zane kuma iya guda ɗaya kowace iya guda ɗaya take da shi. Ba mu da abun da za mu rufa abun rufa ba shi ba mu da bargo ba mu da mayafi ko coci la ba mu da shi duka sun ƙone. ga mashin nan sabo kwanan nan aka saya an ajiye shi a can suka turo shi a wannan ɗaki suka zo suka ƙone kukanmu da allah zai sa dai ko gwamnati ya ji mu ya tausaya mana ko ya rage mana asara wakili yunusa adamu shine sarkin fulanin yankin ya shaidawa tashar yanci cewa gidaje hamsin da biyu maharan suka ƙone yanzu gidaje abinda suka ƙona gidaje hamsin da biyu da biyu ko hamsin da biyu da mutanen garin nan su suka yi ta kwashe tumaki suna dawo mamu shi gida to amma dama tun bara wasu sun zo nan suna neman su kone mana gida mu ba mu da masu laifi na tunda muka zo nan ba mu taba laifi ba ya ce ma'aran sun isu rugar fulanin ne da garin ibadan a cikin ayarin motoci inda suka yi ta yin harbe-harbe suka tarwatsa fulanin suka shiga daji. A cewar shugaban ƙaramar hukumar Oluyole, Honorable Cecil Olaide Kokula, wanda ya ziyarci rugar Fulanin domin ganewa idanunsa irin asarar da suka tafka, gwamnatin jihar ta Oyo za ta tallafa wa Fulanin domin rage masu raɗaɗi. So, mun zo da ɗan sanda, mu gani abin da ya faru. Mun yi magana da mai gida, ina ba su eh, wa'adi na cewa His Excellency Engineer Shehi Makinde Oyo State Gwamna. So za mu yi magana in mun yi magana in mun eh, gama za mu kawo abin da zai ba su domin wani asara da suka yi su asara eh, ka yi maganar cewa kuna zaune lafiya da wayannan mutanen kun san su ba su da matsala ko ya abin yake a aka ne wallahi tallahi gaskiya ne haka zalika basaraken yankin kamaruddin adegbo bale na oja ibadan cewa yayi abin da ya shafi fulani makiyaya na yankin ya shafi ɗaukacin al'ummar garin kasancewar zaune suke lafiya da fulanin mo gba pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn security àgbà gbogbo ẹran tí a rí gbà. ya ce da kansa ya kwato wa fulanin ƙananan dabbobinsu guda talatin waɗanda ɓata gari suka sace biyo bayan harin da aka kai musu yanzu haka dai tarin fulanin mazansu da matansu da yara ƙanana suna yin gudun hijira a wani kangon masallaci da ke garin ogumakin a jihar ogun inda suke sauraron samun tallafi daga gwamnati da ma duk ikon share masu hawaye